أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايعك يوم السلام عليكم ورحمة الله barka mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da shida ga watan rabiul awwal shida ga watan yau bakwai shida ga watan rabiul awwal a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da shida bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine ya dace da sha uku sha biyar ga watan hudu shekara ta dubu biyu da biyar miladiya idan ba manta ba darasin da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen aya ta talatin da biyar cikin wannan sura mai albarka suratul ahzab yau za mu tashi farkon aya ta talatin da shida me Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وبين وما كان لمؤمن bai dace ba ga mummuni namiji wala mu'minatin haka bai dace ba ga mummuna mace idza qada Allahu wa rasuluhu amran idan Allah da manzansa suka zartar da wani lamari na cewa ayi kaza ko a bar kaza an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim ya kasance suna da wani zabi daga karan kansu su zaɓi wani abu ba abinda Allah din ya zabar musu ba ba abinda manzo sallallahu alaihi wa sallama ya zabar musu ba mummuni ba ya da cewa don lokacin da Allah ya ce ayi kaza ko a bar kaza sai bi mummuna ba ta da zabi cikin abin da Allah ya zartar ko manzon Allah ya zartar dole sai bi inna ma kana qawlul mu'minin izadu ila Allah wa rasulihi li yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun wa man yuti Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqihi fa ulaika humul faizun ubangiji ta'ala ce kadai fadar mummunai yayin da Allah madaukakin sarki yayin da aka kira su zuwa ga Allah aka kira su zuwa ga manzon Allah dan ya zartar da wani lamari a tsakankanin su ba su da wata magana da suke cewa sai dai suke samina wa atana lalle mun ji abin da Allah da manzon suka ce sannan ko mun yarda za mu yi biyayya wannan haka ya kamata mun ya zama haka ya kamata mun mana ma ta kasance ubangiji ta ala ce wa man ya'ti Allah wa rasulahu dukkan wanda ya saba wa Allah ko ya saba manzon sallallahu alaihi wa sallam faqad dalla dalalan mubina hakika ya fata fata wanda yake mubayyin wato ya kaucewa ta farki na shirya kenan dalalan mubina ai bayyana li annahu taraka tariqal huda wa raja'a ila al-akhlaq al-jahiliyya idan har mutum ya saba wa Allah ko manzansa to ya bar tsakiyar tafarkin shirya ya koma zuwa ga hanyar ta jahiliya ta al'adu ko abin da aka gada iyaye da kakanni malaki kama kana baitun nabi sallallahu alaihi wa sallam mawdi'a tajriba kamar yadda gidan annabi ya zanto wuri ne na yin gwaji dangane da bin umarnin Allah ko na manzansa a ne kamata a fara samun da'a da biyayya a nan ne kamata a fara jarrabawa don sauran mutane su samu abin koyi wa za zatuhu sharifa min babu aula to ai zatin annabi shi ne ma ya fi cancanta kuma ya zama wurin gwaji kafin Allah ya ce wa mutane ku yi kaza sai ya fara umartan annabi cewa yi kaza idan har annabi ya aikata tare da cewa ya fi kowa kusanci da Allah madaukakin sarki wannan ya nuna sauran mutane ba za a yi musu rangwame ko abuwa ba dole sai sun aikata sannan idan Allah ya tashi hani sai ya hana annabi wannan abin to idan ku har annabi ya hannu to babu wani mutum daga cikin mutane kuma da yake da uzurin rashin hanuwa idan Allah ya ce masa ya barka Da haka zatin annabi sai zanto shi ya fi tantanta fa huwa awwalul muslimina shine farkon musulmai a cikin al'ummarsa taqaddama fi awwal hadhihi sura an Allah ta'ala mana at-tabanni ya gabata a farkon wannan sura da muka karanta ubangiji ta'ala ya hana tabanni abinda ake kira a tabanni ka dauki dan wani kamar yadda shi danka wannan mun riga mun yi bayani a baya Allah ya hana haka din bi kaulihi da fadin sa cewa wa ma ja'ala adiyaakum abnaakum zalikum qawlukum bi afwahikum wallahu yaqulu al-haqqa wa huwa yahdi sabil ya'ya da kai da kuka yi da'awar 'ya'yanku ne to ba su zama daidai da 'ya'yanku waɗanda kuka haifa ba fa huwa amrun maqbulun fi kulli mujtama'in tabanni wani abu ne da duk an karbe shi a kowace al'umma a kowane zamani an ta samu a garuruka daban-daban a zamanna daban-daban mutane sukan ɗauki ɗan tsuntuwa su maishe shi daidai da ɗa wanda suka haifa ko su je gidan marayu ko gidan gajiyayyu su samo ɗa su mai shi daidai wanda suka haifa ta yadda za su sa ɗan ya gaje su ta yadda ɗan zai rinka ce musu baba ta yadda za a rika kiran sunan ɗan da sunan su wannan wani abu ne da aka karɓe shi a matsayi a al'ummomi daban-daban a zamanna daban-daban fala yakfi fi man'ihi al haka idan an tashi hana wannan an tashi rushe wannan al'ada da jama'a suka genu a kanta zance kadai baya wadatarwa illa idan damma ilaihi fi'lun dole sai an hada da aiki a aikace a hana mutane da baki wa ma ja'ala adiyakum abna'akum zalikum wannan da baki kenan sannan kuma a hana a aikace ta yadda za a sa annabi ya hannu a gaban idan mutane mutane su gani فالدرس العملي أشد تأثيرا من الشفهي ما ليس درسي أأيكتي يا في تأثيري سمد درسي أمغنتي أباكي كتي وتفق أن النبي صلى الله عليه وسلم تبنى زيد بن حارثة wato bisa ga dace annabi ya mai da zaid bin harisa ya zanto kamar da a gare shi fil jahiliya tun kafin a saukar da manzanci akan wa khataba lahu binta ammatihi zainab binta jahsh binta umayya binta Abdul Muttalib fakarihatu sannan da kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi masa auren Zainab bintu Jahash yar gidan Ubayya yar gidan wawa har zuwa karshe wa kataba lahu binta ammihi wadda binta ammati wato yar babban sa yar yar gaggon sa yace da yadda ta aure ta aure wato Zaid wato Alifin ibn Haritha fakarihatu ta kishi ita kowa hiya wa abuha ita da dan uwanta Abdullah ibn Jahash lakinnahuma radiya bil zawaj amma daga karshe suka yadda a daura auren duk da ba sa son shi so na mutum da mutum bi hukumin islam dan saboda musulunci ya riga ya zartar wa irda'in nabi sallallahu alaihi wa sallam dan saboda annabi ya aminta da abin da ta yi kama ayatul mutaqaddima kamar yadda ayat da ta gabata ta zartar da hakan Allah ya ce wa ma kana lil mu'minin ولا مؤمنة إذا wa rasuluhu amran an yakuna يكون لهم الخيرة من أمرهم dan lokacin da manzon Allah ya je wurin Zainab bint Jahash cewa ta yadda ta auri Zaid bin Haritha tace da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yanzu shawara kake bani ko umarni kake manzon Allah ce umarni ki nake cewa ki aure shi ba ta son jazu take to naji nayi biyayya ga Allah nayi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da haka sai da ta aure shi bisa ga haka falamma abtala Allah tabanni yayin da Allah madaukakin sarki ya rushe hukuncin tabanni mutum ya mayar da dan wani dansa ukbira annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka baiwa annabi labari ta fuskar wahayi bi anna zaidan sayusalliqu zainab cewa zaid ibn harisa zai saki zainab fa idza sallaqaha zaidun idan har zaid kuma ya sake ta fa innahu yuzawwijuha linnabi sallallahu alaihi wasallam liyubayyana bidhalika shari'atahu al-muhkama sai Allah ya nabarta annabi cewa idan zaidu wato ainihin ya saki ita zainab to shi Allah madaukakin sarki da kansa zai aurar da Zainab ga shi manzon Allah li yubayyana bi zalika shari'atahu al-muhkama domin Allah ya bayyana hukunce hukuncen da suke da alaka da shari'ar sa tabbatacciya kama haka ta'ala zalika kamar yadda Allah madaukakin sarki ya to haka da faɗinsa cikin ayat da zamu karanta inda Allah ya ce wa in taqulu lillazi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjaka wattaqillaha wa tukhfi fi nafsika وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ubangiji ce wa in taqulu lil ladzi an'ama Allah alayh tuna lokacin da kai annabi kake faɗawa wa wanda Allah yayi masa ni'ima wato shine Zaid ibn Harith wannan na nuna falalarsa Allah da kansa yace yayi masa ni'ima wata irin ni'ima bil Islam ni'ima ta musulunci wa an'amta alayhi kuma kai da kanka a matsayinka na manzo kai masa ni'ima wato manzo Allah ma yayi wa Zaid ni'ima bil ta hanyar yantar da bayan da yana bawa wa huwa bin harisa wannan mutum shi da zaid bin harisa kanabin min sabil jahiliya ya kasance yana daga cikin mutanen da ake riba cewa a yaƙe yaƙe na jahiliya ishtarahu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qabla al-bi'sa Allah ya saye shi kafin wato a aiko shi a matsayin manzo wa a'takahu ya kuma yanta shi wa tabannahu sannan ya mai shi dan wato kenan Allah ya masa ni'ima ta musulunci manzo Allah ya masa baiwa ta yanci shine wa in taqulu lalla zai anama Allahu alaihi wa an'amta alaihi maganar cewa manzon Allah ya saye shi haka waɗansu tafan sira suka nuna waɗansu tafan sira sun nuna cewa asalinsa na na Khadija ta saye da ta saye shi sai ta bayar da shi kyauta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma da ya karbe shi ya hauji bayan ya zama eh, wato abin da aka yi masa baiwa da shi a matsayin kyauta sai ya yanta shi da ya yanta shi kuma sai ya sa kamar dai da muka karanta a baya to shine Allah ke tunatar da annabi wannan magana a nan gurin tunan lokacin da kake fadawa wanda Allah ya masa ni'ima kuma kai ma kai masa ni'ima kake cewa da shi amsik alayka zawjaka takalla rike matarka sannan ka ji tsoron Allah fi amra amr ha cikin lamarin ta ma'ana zaidu na son ya sake ta saboda zama ya ki dadi a tsakanin su manzo Allah kuma na lallashin su cewa ji tsoron Allah ka rike matarka kada ka sake ta Allah ce da sa wa tukfi bi nafsik kana boye wani abu a cikin ranka mallahu mubdihi abinda Allah zai bayyana da shi nan gaba abinda Allah a manzan Allah ke boyewa a zuciyarsa wanda yana sanar da cewa Allah zai bayyana da shi nan gaba shine umarni da za a yi masa na cewa ya auri ita Zainab bayan Zaidu ya ce manzan Allah na jin nauyin mutane dan a jahiliyyar sai an dauka Zaidu ɗansa ne to idan an dauka Zaidu ɗansa ne sai kuma ya zo ya saki mata sai kuma kai uba ka auri yar da ka ya saki kaga wani abu ne da zai dawo keke ku ci a tsakankanin jama'a don da ɗa na tabanni a wurin su daidai yake da ɗa na haihuwa to amma manzon Allah kuma ya san an rushe wannan hukuncin to sai dai bai riga ya shiga jikin mutane ba cewa da na tsuntuwa baya daidai da da na haihuwa dan haka idan dan tsuntuwa ya saki ya ya saki mace kai babansa da kai tsuntuwa da shi ka iya auren ta babu komai to da annabi ne zai fara yin wannan ba wanda ya taba auren da mace ta dansa da ya taba ni da shi sai manzon Allah to ke da an sanar da shi ta fuskar wahayi abinda da zai faru kenan amma manzon Allah na koyewa dan me mutane za su faɗa to wannan shine abin da wa tuqdi fi nafsika ma Allahu mubdi amma kaga a wadansu tafsiran cewa wa tuqdi fi nafsika kana boye wani abu a cikin zuciyarka na santa ita Zainab wallahu mubdihi abin da Allah nan gaba zai fallasa zai bayyana wanda wannan shi ka sai suka dai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abin da manzon Allah ke jin tsoron mutane su faɗa shi da a ce ya auri matar ɗansa ina fatan kun fahimta wa takhshan nas wato kana jin wato wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdi abinda Allah zai bayyana da shi ay muzahiruhu wa huwa amruka bi tazawwujiha Allah zai umarce ka ka aure ta idza sallaka zaidun idan zaidu ya sake ta li yubdil bihi al'adat al-jahiliya domin Allah ya yi amfani da hakan wajen rusa al'adar jahiliya wa takhshan nas kana jin tsoron mutane an ya kulu tazawwaja zawjata ibnihi kada kan su rinka cewa la ya auri mata ɗansa wallahu ahqqu an taksha Allah kuwa shi ne yake da cancantar ka tsorace shi fi kulli shay'in a cikin kowane irin abu wa tazawwujuha innama huwa min wazifati tabligh lin-nas da aka ce ka aure ta wannan aiki ne daga cikin ayyukan da suka shafi izar da manzanci ga mutane da ka isar musu da hukuncin a magance yanzu kuma ka isar musu da shi a aikace da ya shiga cikin zukata mutane da haka ba magana ce ta kana kwaɗayin matar ba a matsayin ta na mace magana ce ta kana tabbatar da hukunci da ya shiga cikin mutane ta fuskar aiki an gane ku ma amarka Allah bi bilahi kana kokarin isar da Allah abinda Allah yake ka isar da shi fa tallaqaha zaid zaid ko sai ya saki ita zainab wan qadat iddatuha kuma iddata ta yanke fa zawwajahu Allah iyaha sai Allah madaukakin sarki ya aurar da ita ga manzo sallallahu alaihi wa sallam kama haka fi qaulihi ta'ala kamar da yake kaito cikin maganarsa cewa falamma qada zaidun minha wa taran yayin da zaidu ya biya bukatarsa da ita a ta na mace kuma ya sake ta zawwajnaka ha sai muka aura maka ita fa dakala alaiha annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam bi ghairi tajdidi aqdin sai manzo Allah ya shiga wurin ta ba tare da sabunta daurin aure ba wala ta karira sadakin ba tare da bayanin sadaki ba wala in mimma yakunu sharfan fi hukukina ba tare da faruwar wani abu ba cikin lamarin da ya zama sharadi ne na aure a hakkin mu mutane mu sauran gama garin mutane wa mashru'an lana kuma an shar'anta mana wa hadha min khususiyatihi sallallahu alaihi wasallam wannan da cikin khususiyar annabi ila da amince tabbata gare shi wato abin da ya faru shine bayan zaidu ya riga ya sake ta bayan ta riga ta kammala idda to Allah ya umarni ga manzo Allah cewa ya nemi aurenta sai manzo Allah ya kirawo zai sai ka je ka faɗa mata ina son ta da aure ka saki ka saki mata kuma tura ka kai ne zaka je ka isar mata da bayani Zai ya ce faɗin da manzo Allah ya kaje ka ambace ni a wurinta dan haka manzo Allah ya faɗa ka je ka ambace ni a wurinta manzo Allah na kinaya ayo ai zai da ya manzo Allah ke nufi da wannan magana yace ina zuwa da nayi sallah eh, dai sallama na same ta a lokacin nan tana kwaba gari za ta yi gurata yace gashi fa mata ta ce a da amma kasancewar manzon Allah ya ambace ta a matsayin zai aure ta yace sai naga ta yi mun kwarjini in kalle ta ma sai naga ta cika min idanuna idanuna ba za su iya ta ba yace sai na juya baya nayi mata magana da da baya da baya cewa manzon Allah ya turo ni wajen ki ya ambace ki ita ma ta san me me yake ne sai ta to kaje ka ce zan yi shawara da ubangiji na abin ke zan yi istikara kasan ba ta koya wani lokacin sai sun yi yanga ba za su bayar da kai ba a duk amma ai ba tana da wani zabi ne saboda manzon Allah to amma ba za a saki ba kawai gaba ɗaya kaje ka ce zan yi zan zan yi istikara yanzu Allah kuma wajen manzon Allah sai yi istikara to shi yasa hadisin sai tsaya anan ba faɗa mana cewa ta istikhara ko ba ta istikhara ba kawai sai ta ji manzo Allah ya sallama ya shigo gidan kawai ya shigo a matsayin miji yana son zama da Allah ya taura auren daga sama shi da kansa ba mu ganin wali ba mu ganin sadaki yi istikhara ba ki istikhara ba wannan ruwan kenan tammat sun wara ta kuri an riga an kammala komai kenan shine Allah ce falamma qada zaidun minha wa taran yayin da zaidu ya kammala biyan bukatarsa da ita zawwajnaka ha sai muka aura maka ita likai la yakuna alal mu'minina harajun dan kada ya kasance an samu wani kunci a cikin zukatan mummune. wato na cewa nan gaba idan danka da na tsuntuwa ya auri mace ya suke kaji wani kunci na aurenta in kana santa tun daga manzon Allah ya fara kai wannan kuncin ba zai zo kanka ba shine likai la yakuna alal mu'minina haraj dan ya zanto babu wani kunci tattare da mummune fi azwaji adiyaihim wajen auren wato ainihin matayen da ƴaƴansu da suka yi tabannin su suka saki idan ka zau min hunna matsala idan sun biya bukatar su ta aure su da wannan mata kuma sun suke su ya zanto babu wani kunci ta tare da su kuma yanzu daga baya da zawali hukumin jahiliya fi taban fi tabanni domin hukuncin jahiliya na tabanni ya riga ya kawai yanzu wa bakai hukumin lahi ta'ala to yanzu kuma hukuncin Allah ne yake wanzuwa ba hukuncin jahiliya to abin da ya farke lokacin da wato ainihin ah, maza Allah ya shiga wajenta shikenan zai da yake sai muka fahimci cewa kenan an riga ya tabbata sai kuma ga wahayi wannan aya ta sauka manzo Allah kuma ya karanta a mutane bayan ya shiga ya fito wace gari shikenan sai zai dake ta wala kadra aituna wala kadra aituna anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idda anas kai ba zai duba a zai kai yake fada anas yace hakika na gamu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ta'amana al-khubza wal laham ya tara mu ya kawo gurasa da nama yace a ce a matsayin walima hina mtadda nahar lokacin da gari ya waye wato hantsi ya shigo wato ana yin walima ko da rana ne ba sai da yamma ko da dare fa kharaja an-nas yace sai mutane suka fita inda Anas wa baqiya rijalun yatahaddathuna fil bayt ba'da ta'ami sai waɗansu suka zauna suna ta hira bayan an ci abinci fa kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya fita wattaba'tuhu sai nabiki fa ja'ala yatatabba'u ujra nisa'ihi yusallimu alaihinna yace ina bin manzon Allah shi kuma yana ta gidajen sauran matan sa bayan ya kwana dakin amarya jiya yana ta gidajen sauran matan sa yana ga yadda su shi da kansa idan dakin umma da Aisha ya sallama assalamu alaikum ya ko kwana ya gida ya wuce kuma ya je ɗakin saura kowace ɗaya ɗaya manzo Allah ya rinka bin gidajen su sai bayan ka kwana a ɗakin amarya shi kenan sai kuma da safe sai ka je ɗakin uwar gida da kanka da yadda ita dan ka lallace ta <laughs> dan kila wannan daren ne zai fi komai nauyi a ta sai kuma idan ya ga yadda ke ba za ki ce tsokana ba ce ba a manzo Allah baya tsokana haka yawa sauran matan shi kuma kawai yake da manzo Allah da haka sunna ce yake rayawa kar ki damu sai dai kawai kai ne karka yi abin da zai zama kamar akwai tsokana a cikin ko sun fuskar manzo Allah yana bi dakunan sa yana musu sallama wa yaqulna matan dukkanin su suna masu ce masa ya rasulullah kaifa wajadta ahlan suna ta manzo Allah yaya ka samu amaryarka yaya aka kwana da haka dai mata magana makamancin haka kala ana zai ce fa ba adari ana akhbartuhu anna alqawma qad kharaju aw akhbarani ban sani ba ko ni ne na cewa manzo Allah to yan walima dai kowa ya ci abinci ya tafi sa har wanda suka tsaya suna hira ma dai kowa ya tafi ko ni ne na faɗa masa wannan zancen ko shi ne ya faɗa min na dai manta dai mu ya faɗa wa da kana yace fantalaka hatta dakal albayta sai manzo Allah ya tafi kuma ya dawo gida fa zahabtu adkhulu ma'ahu sai kuma na biki bayan ya nufi gida amaryarsa kuma anan sai sai na biki yana gaba fa alqa sitra bayni wa bainahu manzo Allah na shiga gidan sai ya ja labule to sai anan zai fahimci cewa to tsaya a nan gurin wa nazala alhijab daga nan sai aka saukar da ayar hijabi kala wa ayar hijabi tawa'azantu mutane da irin abin da tawa'azance su wannan mu magana akan ayar hijabi idan mun zo da sauran riwayoyi da suke da alaka da hadisin idan mun zo a can gurin insha Allah ta'ala amma dai a nan gurin ubangiji subhanahu wa ta'ala yace da manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam falamma qada zaidun minha wataran zawwajnaka ha sai muka aura muka ita mun ce wannan khususiyar annabi ne Allah madaukakin sarki ya daura auren tsakanin su da Zainab ba tare da wani alwali ko sadaki ko shaidu ba wanda yanzu babu wani mutum a duniya da zai ce zai auren da babu wali babu shaidu babu sadaki ba zai yi ba khususiyya ce ta annabi wa kana tazawwujuhu sallallahu alaihi wa sallam bi zainab ba la auren manzan Allah da zainab ko ya kasance ne sanata khams sanata khams min al a shekara ta bayan hijira wa kila sanata salatin a wani kauna aka ce shekara ta uku wa hiya awwal man mata ba'dahu min zawjatihi sharifat wato ita ce farkon matarsa da ta rasu bayan shudewar shi annabi matat ba'dahu bi ashr sinina bayan shudewar annabi da shekara goma ta rasu an salatin wa hamsin sana tana yar shekara hamsin da uku a duniya fatazawwajaha wa hiya bintu salatin wa arba'in sana lokacin da manzo Allah ya aure ta tana yar shekara arba'in da uku ne wa lahu sittun aw tis'un wa khamsuna sana lokacin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da shekaru ko dai hamsin da shida ko kuma hamsin da tara aulama alaiha bi tatin wa at'ama almuslimin ya yanka akuya wajen walimar aurenta ya ciyar da musulmai khubzan wa lahman wato gurasa da kuma nama hatta sarkuhu har kowa ya ce ko bar wajen rawahu shaykhani imam al-bukhari da muslim suka rawaito an anas daga anas amaraka Allah bi Allah ya umarce ka da wannan aure ne saboda mai likai la yakuna alal mu'minina harajun fi azwaj adiyaihim idza qadaw min hunna wa Allah ta wakana amrullah maf'ula lamarin Allah ya kasance abin ne nazartaswa ai mawjudan fil kharij la muhala abinda da Allah ya zartar ta hanyar gaibu cewa zai faru to abin zai zama abin aiwatarwa a aikace ta fuskar zahiri ta fuskar bai fai bayan abin da yana boye a cikin saninsa subhanahu wa ta'ala ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وبنجد ما كان على النبي من حرج باب ون في أكان النبي صلى الله عليه وسلم باب ون كنت فيما فرض الله له سكن أبن الله يوجب تامش ذاك إما كان جن كنت كدير جن كنت أبن الله يوجب تامك شيء أبن آية تكني wato bima farada Allah la cikin abinda Allah ya wajabta masa alaihi kan shi min zawaji Zainab na cewa zai aure Zainab bin Jihar. li yusla bihi al'adat al-jahiliya domin ubangiji ya lalata al'adun jahiliya ta hanyar halaccin wannan aure Allah fil ladzina khalu min qabl kuma wannan sunnar Allah ce a cikin waɗanda suka shuɗe tun da cikin annabawa cewa suna yin aure ba kai ne faro ba wajen yin aure fi ijabi ashiya alaihim wajen yadda Allah ke wajabta musu waɗansu abubuwa li yakunu qudwatan aw uswatan li umamihim domin su zanto ababan koyi a wurin mutanen wato su fara yin abin dan ya zama darasi ga sauran jama'a wa kana amrullahi qadaran maqdura lamarin Allah gaba daya abu ne wanda yake abin kaddarawa zartacce haka zai faru maqdiyan fa da makhraja anhu abu ne zartacce sai ya faru babu yadda za a iya kauce masa alladhina yuballighuna risalati Allah wa yaktawnahu wa la yaktawna ahadan illa Allah to wannan allazina yuballighuna risalati la malai sai na'at bil na qabla wato na'at ne na allazina din da yake kafin sa allazina din da yake kafin sa shine sunnatullahi bil ladina khalu min qabl wato sunnar Allah kenan cikin waɗanda suka shuɗe tun da to su wane ne wanda suka shuɗe tun da shine Allah sai allazina yuballighuna risalati la sune waɗanda suke isar da sakon ubangiji abinda Allah ya aiko zuwa gare su cewa su isar wa mutane sai su isar wato annabawa da manzanni kenan wa yaskawnahu wa la ahadan illa Allah suna jin tsoron ubangiji ba sa jin tsoron wani wanda yake ba shi ba fala yaskawna maqalatan nas fi ma yata'allaqu ta tabliq ba sa jin tsoron mutane dangane da abin da yake da alaka da isar da manzanni ko da ba haka mutane suka saba ji ba haka za su faɗa a hankali a hankali har a saba ko da ba haka mutane suka fara suka saba gani ba haka za su aiwatar da abin a hankali a hankali har mutane su saba wato kenan asalin mai da'awa dole sai ya dan cire tsoro na zargi a cikin zukatan mutane cikin abin da ya gama gamsuwar cewa gaskiya ne domin in dai zaka fita gaskiya sai an zarge ka tunda annabawa da suka shuɗe da an zarge su to amma wanda yake annabi ko manzo ko mai kokarin kwatanta tafarkin annabawa da manzanni to shi ma zai kokarin kaucewa wato zai kokarin rashin tasirantuwa da zargin mai zargi kada zargi ya ana cikin sadda da wani sako faɗin gaskiya tun da dai wani zai karfin hali ya faɗi karya cikin jama'a mai zai hana kai kai karfin hali ka faɗi gaskiya wani zai kokari ya yada shirka dan mai ba za ka yada tauhidi ba wani zai kokari ya tallata bid'a dan mai ba za ka yi kokarin tallata sunnar manzon Allah ba ai man ba da aula ka fifi jajircewa da karfin halin faɗin abin da kai imani da shi yuballiguna risalatillah wa yaktawnahu wa la yaktawna ahadan illa Allah ya tabbata cikin hadisi da Ibn Majah ya ruwaito daga Abu Sa'id al-Khudri yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsara da mutum Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa yace la yahqiru ahadukum nafsa kar ɗaya daga cikin ku ya raina kansa kada ya wulakanta kansa qalu ya rasulullah kaifa yahqiru ahaduna nafsa kace ya manzon Allah ya za a yi ɗaya daga cikin mu ya raina kansa ko ya wulakanta kansa kana sai manzo Allah ya ce yara amran lillahi alaihi fihi maqal ya ga wani lamari da ya shafi ubangiji wanda kuma yana da ta cewa kai. kaga ga wani abu anyi yi ayar da ta saba wa wannan abin ga wani abu mutane na yi kasan hadisi karara da ya hana wannan abin sun mala'iku da bihi sannan sai mutum ya shiru ya kasa yin magana wa azza wa jalla lahu yawm al-qiyamah wanda zai shiru ya kasa yin magana din nan sai ga Allah ya ce da shi a ranar tashin kiyama ma mana aka an kula fiye kaza wa kaza me ya hana ka faɗi kaza da kaza game da addini na game da hukunci hukunce na ka san abu kaza mutane suna ta yi a gaban ka ba kyau ka san ayar da ta hana ka san hadisin da ya hana me ya hana ta hana mutane sai aikin ba wai na malami ne shi kadai ba malami a masallaci ne lokacin da aka zo karatu amma mutane idan suna kwabar a kasuwa a wuraren aikin su a yakin neman zaben su a siyasar su a jami'o'in su a kasuwannin su kai da kake zuwa karatu kana ganin abin da ake wanda ya saba wata ayat da ka karanta jiya ya saba wani hadisin da ka karanta jiya ko baban jiya to kai ne zaka tashi kace abu kaza bai dace ba dan ya saba hadisi kaza ko ya saba aya idan ko har ba kai haka ba to a ranar tashin kiyama Allah zai ce ma mana aka anta kula biya kaza wa kaza me ya hana ka ce kaza da kaza game da addini na kuma kana ganin mutane suna sabawa fa yaqulu sai mutum ya bada ansa da cewa khashiyatun nas tsoron mutane ya Allah fa yaqulu sai Allah ce da shi fa iyaya kunta a haqqa an taksha yo aini ne na fitancantar ka ji tsoro na ba mutane ba kaga wannan hadisi ya dace da fadin Allah ta'ala allazina yuballighuna risalatillah wa yaktawnahu wa la yaktawna ahadan illa Allah wa kafa billahi hasiba Allah ya isa mai yin hisabi mai yanki diddiga dangane da maganganun bayi da kuma ayyukansu ai hafizan lahum Allah mai bada tsaro ne a gare su maganganunsu da ayyukansu fala yasilu ilaihim nas mutane ba za su iya saduwa zuwa gare ku ba ku masu isar da manzanci biddarari ta hanyar cutarwa wal da musgunawa wala tu'assiru fihim dan saboda haka zargin masu zargi ba zai tasiri ba ga mutumin da yake son ya faɗi gaskiya babu falala ga mai da'awa illa ya zanto yana da karfin halin faɗin gaskiya sai dai wajen faɗin gaskiya dole ne kai izina da al'amura kamar haka na farko kai kiyaye dalilai na shari'a da suke nuna wannan abin gaskiya ne dai in ka ce gaskiya ne ka kawo ayat da za ta goyi bayan ka ka kawo hadisi ka kawo waɗansu maganganun sahabbai ko tabi'i kaga kenan ana son ka samu wadataccen ilimi game da abin da zaka ce mutane su yi ko ka ce su bari abu na biyu ka samu jarintar faɗa abu na uku sannan ka kyautata lafazi wajen faɗa ta yadda za ka ka gusar da dukkan wani uzuri da wani zai kafa hujja da shi ko da wani zai ce ya ai zagin mai za ce a ah, gaskiya ba zagin koyi ba kawai dai ya ja aya ya ja hadisi kawai dai ba a saba jin irin wannan magana bane sama da idan ka zagi mutum to kila ka bashi uzuri ne ki karbar gaskiyar ka dan ka fusa ta shi sannan abu na hudu wanda yafi kowanne a cikin waɗannan shine zanto akwai ikhlasi tsakaninka da ubangijinka dalilin fadarka shine isar da sakon Allah ba wai dan suwana su ji daɗi ba ba kuma dan mutane su ce kai jarunta ba ba dan mutane su ce baka da tsoro da kake ne kai ba Allah ya sani tsakaninka da shi kai ne dai to da ranar ka samu waɗannan to da izinin ubangiji za ga da'awarka Allah ya sanya albarka a ciki Nasihar ka da warka Allah ya sanya albarka a ciki sai ta kai inda baka tsammanin za ta kai kuma ubangiji ta Allah ya baka tsaro da kariya duk wanda ya so cutar da kai ko mutuncin ka ba zai iya ba dan a wannan lokacin ka samu garkuwa da za ta baka tsaro ka shiga cikin wata ganuwa mai karfi wani mutum ba zai iya cutar da kai ba amma da zaran an samu halan cikin ababen da muka faɗa kamar ga gaskiya ka santa a jumlace gaskiya ce amma baka sai baka santa min haisu tafsil bayani billa billa ba za ka iya kawo dalilin da za su kare ta ba to sai ka faɗa wani ya faɗa tunda kai ba za ka iya kawo dalilin da za su kare ta kila wani ya san giya haramun ce amma ba zai iya kawo dalilin da za su kare ta cewa gashi dalilan da suke nuna haramcin ba da munin da illa cikin addinin musulunci ya sani ba ba kyau ba zai iya kawo dalilin da suke nuna haramcin ba ya gamsar da mai saurare sai ya faɗa wanda yake da wannan dalilan da zaran an samu kanal wajen ilimi to an samu an samu yadda da'awa ta rasa wani abu daga cikin ababen da ke ba ta nasara idan ana yin ta ko aka samu kanal wajen bayani ko a samu kanal wajen da kankiyar zuciya mutum ya zanto matsorafi idan ya ayar ma ya gara wani ya baci to sai kokarin ya gaggyara sai ya gaggyara sai ya fitar da waɗansu da to kaga wannan ya zama ba daidai ba ko kuma an samu kanal wajen niyya da ikhlasi idan so mutum baya da ikhlasi yana yin idan cin mutum manufa a duniya to sai ga gaba ɗaya Allah madaukakin sarki ya warga zalmarin sa Allah ya tsare mu wa kafa billahi hasiba Allah ya isa a matsayin mai hisabi Allah ce ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum da dai annabi Muhammad sallallahu alaihi bai kasance uban ɗaya daga cikin ku ba walakin rasulullah wa katamun nabiyyin daidai ya kasance shi manzon Allah ne walakin rasulullahi dinna ai walakin kana huwa rasulullahi ya kasance manzon Allah ne shi wa khataman nabiyyin kuma tukamakin annabawa wa kana Allah bi kulli shay'in alima ubangiji ta'ala ya kasance masani game da dukkan komai wato annabi sallallahu alaihi wasallam annabawa ne babu wani annabi bayan anan akwai lamurra guda biyu fadin Allah ta'ala ma kana muhammadun aba ahadi min rijalikum manzo Allah bai kasance uba daga cikin ku daga cikin mazajen ku ba malamai suka ce yin amfani da wannan lafazin yana da faɗin ma'ana sama da da a ce an yi amfani da lafazin da ya shafi kissa lafazin da ya shafi kissar shine wa zai da sai a ce ma kana muhammadun aban da zai kaga an rushe to amma idan an yi haka kawai abin da aka rushe annabi muhammad ba shi ne baban Zaidu ba to kila kuma kila baban mana ne ko abubakar ko umar ko usman ko ali ko wani amma ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum ya rushe zaidun ya rushewa kowa da kowa wato kaga nafil a'am yastalzimu minhu nafil akhar idan an shafe abu da yafi fadi to wanda yafi tsukuku ai ya riga ya fiti amma idan an shafe wanda yafi tsukuku mai fadin ba a shafe shi ba yanzu idan nace zaidu bai zo ba to kaga anan baya hana ibrahim ya zo isma'il ya zo abubakar umar usman ya zo amma idan nace ba wanda ya zo kaga da Ibrahim da Abubakar da Usman da Isma'il da Zaidun kowa ma bai zo ba to wannan shine hikimar kawo ma kana Muhammadun aba ahadin bin Jalil amma anan bai tambaya da mai tambaya yace ya zaku ku ce manzo Allah bai zama uba ga ɗaya daga cikin mazajen ku bayan a tarihin ta manzo Allah yana da ƴaƴa maza guda hudu da At-Tayyib da At-Tahir da Ibrahim da Al-Qasim a tarihin ta wannan bi ƴaƴansa ne to sai malamai suka ce idan mutum ya tambaye ka wannan tambaya za ka shi ansa ta ɗaya daga cikin biyu duk wanda ka bayar ta wadatar ko ka haɗa masa duka domin lama ni aminta a adilla babu laifi dalilai su goye juna su haɗu don su tabbatarwa da mai saurare hujja ansa ta farko sai ka ce ya da Allah ce a ba ahadin min rijalikum rijal aka ce wanda waɗannan 'ya'ya guda hudu na manzo Allah da muka lissafta at-tayyib da al da Ibrahim da waye da muka ambata dukkanin su gaba ɗayan kowanne ya mutu ne yana yaro bai kai ga balaga ba kaga bai zama barajul bai zama ba rajul kowanne yana matsayin gulam ne ba rajul ba ina fata an fahimta kaga ayar ba ta ci da wancan asa ta biyu sai ka ce da shi abinda aka ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum amma huwa abu ahadin min rijalihi huwa eh ai min rijalikum aka kore ku din a ce wani kawai a cikin ku ya zama daga annabi ta hanyar tabanni babu wannan amma wanda shi ya haifa da kansa da Ibrahim da Al-Qasim da Atai wannan ƴaƴansa ne shi kaga kowace an saka ba mutum wannan za ta gamsar Shi ne ma'anar ma kana Muhammadu aba ahad min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin Allah ya ce shi manzo ne da Allah kuma cikamakin annabawa to ai hadisai sun tabbata annabi Isa zai zo annabi Isa alaihi salam zai zo sai malamai suka ce annabi Isa inda ba ya ati في نهاية الزمان في آخر الزمان لا يتنبأ من جديد بل هو نبي قبل مجيئه بل هو نبي قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم lokacin da annabi Isa zai zo ba sabon annabi bane ba dama can shi annabi ne kafin manzon Allah ya zo da haka da ya zo yanzu ko ba ya zo ne a matsayin wata sabon taka ta annabta ba da haka ba idan ya zo da shari'ar manzon Allah zai aiki zai zo ya tarar da mahadi ya riga shi zuwa ga annabi Isa a matsayin annabi mursali amma zai yi sallah a bayan mahadi dan a wannan lokacin ba da shari'a sai yake aiki ba ka ko da shari'a sai yake aiki da me za a yi da shi zai limanci amma yanzu ya zama daya daga cikin ɗaiɗaikun mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallam ba wai sabon annabi bane ba dan haka zuwan sa da zai karshen zamani shi annabi Isa bai tukaro da wannan ayar walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin bai tukaro da ita ba tunda ba sabon annabi bane ba ba sabon manzanci za a bashi ba zai zama ɗaya daga cikin mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine walakin rasulullahi wa khataman nabiyyi Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi daga Abu Huraira anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala manzo Allah tare da muke tabbata gare shi yace inna masali wa masalal anbiya'i min qabli misali na da annabawan da suke kafina ka masali rajulin bana baitan fa ahsanahu wa ajmalahu kamar mutum ne wanda ya gina gida ya kyautata shi ya kawata shi illa mawdu'u labina sai wani wuri guda daya wata kofa wadda bulo ɗaya kawai take bukata a toshe min zawiyatin a wata a wani gefe daga cikin gefa na gidan fa ja'ala an-nasu na biki sai mutane suka zagaye gidan suka zo suna ta kewaye gidan suna kallo suna mamaki wa ya'jabuna lahu suna mamakin sa wa yaquluna suna cewa halla wubi'at hadhihi al-labina ina ma a ce an sanya wannan bulo din da gidan ya gama kawata komai ya tuka gidan in banda mai wani wuri da bulo ɗaya ya rage kala sai manzo Allah ce fa ana labinatu wa ana khatamun nabiyyin ni ne wannan ragowar bulodin kuma ni ne annabawa wato abinda wannan ke nunawa kowane annabi ya zo da shari'a kowace shari'a kayatacciya ce a karan kanta kowane annabi salihi ne kayatacce ne yana da kamala irin tasa a karan kansa amma zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine cikon kamala gaba daya zuwan shari'ar sa shine cikon kamala gaba daya tun daga gida yi gida amma ga wani wuri wanda kowa ya zo zai ce gidan ya yi kyau amma saura ne saura wurin saura wurin bulo daya to maza Allah ce ni ne cika bacin wannan to idan wannan bulo din ya riga ya zo to kuma za a karo wani bulo a wajen to ga zama shine khatamun nabiyyi da haka ce wa anan nabina wa ana khatamun nabiyyi yace ni ne wannan bulo din kuma ni ne cika makin annabawa a takaice dai walakin rasulullahi wa khatamun nabiyyin fala yakunu lahu ibn rajulin ba'dahu nabiyyan babu yadda za a iya kasance yana da wani da namiji wanda zai zama bayansa a matsayin annabi lafazin khatama bi fatahi ta da yawa ta din nan fataha ai ka alatul khatmi kamar wata ala ce wadda ake cike wani abu da ita ai bihi khutimu da zuwan annabi ne aka cike adadin annabawa wa quri abil kasri a wata qira'a walakin rasulullahi wa khatiman nabiyyin ta din ai mata kasra ai akrahum ya zama na karshen su kenan iz law ata lahubnun la ja'alahu nabiyyan inda a ce ɗaya daga cikin 'ya'yansa maza ya rayu har ya girma to ai da an mai shi ya zama annabi fa yukrimuhu bihi kama akrama ibrahim bi isma'ila wa ishaq wa yaqub wa nabiyyin min ba'di dan Allah ya girmama annabi da wannan dan a matsayin annabi irin yadda ya girmama annabi ibrahim ta hanyar ba shi da annabi isma'il da kuma ishaq da jika yaqub da sauran annabawa da suka biyo bayansa. to sai Allah bai kaddara girman 'ya'yansa ba mazaje duk sai suka mutu suna yara kanana wa nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tunda ko aka wa annabi ibrahim irin wannan karamci aka ba shi ya'ya mazaje da suka girma aka ba su tun da aka yi masa wannan wa nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam akramu ala allah min ibrahim ya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fi girman matsayi a wurin allah sama da annabi ibrahim alaihi salatu wa salam ma'ana da ayan sun girma shi ma da sun ci moriyar kasancewa su annaba amma Allah bai ga ya kaddara haka ba kaddara ko ta riga fata wa kana Allah bi kulli shay'in alima Allah ya kasance masani game da dukkan komai minhu cikin ababen da suka shafi dukan komai bi Allah nabi ya ba'dahu ta yadda annabi ya zanto babu wani annabi bayan sa fa hadhihi akhiru risala fala budda an yakuna bina'uhu ala aslahi ususin baqiyatin bi baqa'i zaman wannan sako wannan manzanci na manzon Allah shine karshen manzanci dan haka kenan ya dace a gina wannan manzanci a bisa ga shika tabbatattu bi baqa'i zamani wanda za su tabbata iya tabbatar zamani da haka shari'a sa ba a shafe ta da haka shari'a sa wani baya iya jinkita ta ko ya canja ta qur'anin da aka bashi la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid da haka ya zanto littafi ne na shiriya sannan na mu'jiza sabanin littafan da suka wuce baya a tarihi littafai ne na shiriya ba na mu'jiza ba wa fi kulli makanin kuma ya dace da wanzuwar wannan littafi a kowane wuri wa idza nazala sayyidul masih idan har annabi isa alaihi salam ya sauka fa innahu yahkumu bi shari'ati nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam to zai aiki ne da shari'ar manzo Allah da mun tabbata gare wa ma yahkumu bihi isa mimma yukhalifu shari'atana al-yawm min wada' al-jizya wa adami qabulihi ghayr al-islam wa nahwihi mimma jaa fi al-ahadith fa huwa shar'u nabiyina inda nuzul isa alaihi salatu wassalam tunda an ce zai aiki da shari'ar manzo Allah to amma dan zan ce to ai idan ya zo zai goge hukuncin jizya jizya kuma tabbatacciya ce cikin suratul tauba qatil alladhina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون wato a karbi jizya amma da annabi isa zai shafe ta malai ta shafe jizya da annabi isa zai yi lokacin da ya sauka da waɗansu hukunce hukunce da yadda idan ya je yaki shi abu guda biyu ne kawai ko dai musulunci ko kuma ya kace ka ba maganan ko musulunci ko jizya ko a kake ka a'a shi da babu jizya kawai ko dai ka musulunci ko kuma kenan a yake ka wanda a shari'ar manzon Allah har ibar duniya ana da bada wannan zabin ne guda uku musulunci jizya ko kuma a yake mutum an gane ko to wannan abu da annabi Isa zai idan ya zo wanda a zahiri muna ganin ya saba hukunci na shari'ar mu ta musulunci a yau to shi kansa wannan din fa huwa min shari'a shar'u nabiyina shari'a ce ta manzon mu annabi sallallahu alaihi wasallam amma za ta fara aiki ne inda da Isa alaihi wassalatu wassalam wato akwai cewa babu jizya cikin musulunci amma lokacin fara aiki da wannan hukuncin lokacin saukar annabi Isa tunda manzon Allah ne ya faɗa amma ba za a fara aiki da abin wajen lokaci kaza shi kuma ya faɗi lokacin a ce duk shari'ar manzon Allah ce ba wata sabuwar shari'a ba ce ina fatan kun fahimta abin da malik ke so wanda wannan magana ita Imam Nawawi yawaita magana akai wajen sharhi da yayi a cikin sharhin waɗannan hadisai da suke magana akan dawar annabi Isa alaihi salam آية تقبل الله سبيل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد أعد لهم أجرا كريما وبنجد يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله يا كو وأن سكي إيمانكم أنبت الله ذكرا كثيرا أنبتوا من يوم قال ابن عباس عبد الله بن أبزيتي لم يفرض الله تعالى فريضة على عباده إلا جعل لها حدا معلوما Allah bai taɓa farlanta wata ibada ba akan bayinsa face sai ya sa mata wata iyaka sananna salloli guda biyar ne a yi ne kowace kuma an ba ta adadin rakawoyi da mutum ba zai kara ba ba zai rage ba wa adara ahlaha fi halin uzuri ko fa sai Allah ya bayar da uzuri ga masu yin ibadar idan sun samu kansu a wani hali gairu zikiri amma ban da zikiri zikiri ba a masa iyaka ba an ce uzkurullah zikiran katira ba ce ba ku ambata Allah so goma ko so biyar a yi ne ko so ɗari ko so talatin an ce ku yi ambato ambato mai yawa fa innahu lam yada Allahu haddan yantahi ilai ubangiji ta'ala bai sanya wa zikiri wani haddi da yake karewa zuwa gare shi da yake tikewa zuwa gare shi ba walam uzur ahadan fi tarkihi ko babu wani wanda aka baiwa uzuri cewa dan baya da lafiya ko dan halin tafiya idan bai uzuri ba babu komai kwata kwata babu wanda aka baiwa uzuri wajen barin zikiri illa maghluban ala aqlihi sai fa wanda aka rinjaye hankalinsa wato cutarsa ta kai baya hankaltar da yake faɗa to wannan ne kada aka yafe wa zikiri فلذلك امرهم Bihi في كل ahwal da haka ubangiji ta'ala ya umarci bayi da yin zikiri a kowane hali wato yace allazina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim bayi na gari sune masu ambatan Allah a tsaye da a zaune da kuma suna kishin gide akan sasannin su wa qala udhkurullaha zikran kaseera ubangiji ta'ala ce ku ambata Allah ambato mai yawa ai bil laili wan nahar dare da rana wa fil birri wa fil barri wal bahr lokacin da kuke kan fako ko lokacin da kuke cikin teku wa fi sihhati wa tuqbi haka lokacin da kuke cikin halin lafiya ko rashin lafiya yin mi kake alla'iqu bil insan wanda ya dace da dan adam wa kana bil mu'minina rahima ubangiji ta'ala ya kasance mai jin kai game da mummunai fi dunya wal akhirah anan gidan duniya da lahira wancan asar na Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da a gare shi Ibn Jarir Tabari ya rawaito shi cikin littafin sa na tafsiri kuma da sanadi mai kyau Da haka ya inganta Abdullahi dan Abbas ya fassara ayar a haka kuma abinda ayar take nunawa wato mu ambaci Allah ambato mai yawa sannan kuma mu yi tasbihi a gare shi kowace safiya da kowane yammaci yin haka da zamu yi to shine abin da ya biyo bayan huwa allazi yusalli alaikum zai tabbata duk wanda bai ansa kiran uzkurullah zikran kasira ba bai amsa kiran wasabbihuhu bukratan wa asira ba to maganar huwa allazi yusalli alaikum bata shafe shi ba ba zai dace da wannan falalar ba sai wanda ya ambaci Allah ambato mai yawa to shine huwa allazi yusalli alaikum malaikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur wa kana bil mu'minina rahiba ana akwai ababe guda biyu abu na farko salatin Allah da salatin malaiku dan yusalli alaikum malaikatuhu wa malaikatuhu yani Allah ta'ala yusalli alaikum wa malaikatuhu yusalluna alaikum wannan nuna malaiku na salati Allah madaukakin sarki kuma na salati sannan mu bayi muna yin salati dan Allah ta inna Allahu malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima kowanne an saba sura salati amma na da bambanci ta fuskar ma'ana Abu Aliya Ar-Rayahi ɗaya daga cikin manyan tabi'ai kamar da Imam Bukhari ya rawaito a cikin tafsirinsa Abu Aliya ce salatin Allah shine ne sana ala abdihi fil mala'il a'la Allah zai rinka yaban bawansa a fadarsa ta mala'ika ya ambaci sunan mutum don nuna matsayinsa fada da saka mala'iku wannan shine salatin Allah salatul mala'ika kuma shine al-istighfar gafara da mala'iku za su rinka wa bawa idan aka ce mala'iku sun maka salati abin nufin suna roƙa maka gafara salatun mu mutane kuwa shine roƙawa shi annabi falla da ƙarin matsayi a wajen Allah kaga namu roƙo ne addu'a ce na mala'iku istighfari ne na Allah fa yabo gabawa amma kowanne an ambace shi da sunan salati kaga a nan gurin bin maganganu na magabata zai ba mutum damar fahimtar ayoyin alkur'ani daidai da kuma hadisan manzon Allah sai da ba zai samu rudin kwakwalwa ba idan ya samu wadan salafuzza da shi a zahiri lafazin su daya amma kuma dole ta fuskar ma'ana ya bamban maganganun magabata sukan taimaka wajen wayar da kan mutum wajen wato ainihin wannan dan kaga wanda ba su fahimci wannan ba na taba jin wani malami na cewa wato salati ya fi karatun alkur'ani lada hujjar su shine Allah ya ce duk wanda ya karanta qur'ani wani harfi dai za a bashi lada goma yace to kaga lada goma ya abu ne sananne daya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma shikenan a kowane harfi ɗaya lada goma a iya lissafa iya yawan lada gwargwadon yawan harufan da ka karanta na alkur'ani sai ce amma manzo Allah ya ce duk wanda ya masa salati dai Allah zai masa goma yace to ka san yawan salatin Allah <laughs> to da annan nan gurin sai ya fahimci shi salatin Allah kamar wani abu ne wanda sai ma za a yi masa kidayan lada mu ayyukan mu ne suke bukatar mai ayi kidayan lada amma aikin Allah ba wai zai ba shi lada sannan mu salatin mu roƙawa annabi addu'a ne muna roƙon Allah ya masa kaza to shi kuma salatin da Allah zai wa annabi koyewa wani bawa to shi kuma roƙa masa wani abu ne ba roƙa masa wani abu ne yabo ne ga wannan bawa ina fata an fahimta yabo ne ga wannan bawan to kaga a nan gurin wato shi ya kusanta zikirin Allah da zikirin mu duk iri ɗaya ne ta yadda bo idan mun yi zikiri akwai wani azabin lada to zikirin Allah ma akwai na lada bambancin kawai shine na Allah din ladan baya da iyaka saboda haka ashe kenan da kai karatun Qur'ani ga gara kai salatin annabi ya fi falala shi a fahimta su kenan wanda hakikanin gaskiya shine salatin annabi abu ne mai matsayi mai falala karatun alqur'ani kuma abu ne mai matsayi mai falala sai dai kowa ya yadda cewa a cikin dukkan zantuka na ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda suka wuce da wanda za zo babu abu mai falala irin alqur'ani mai girma wannan abu ne wanda muttafaqun alaihi bainal ulama ba wani daga cikin malaman addinin musulunci da yake da da'in dama akai ina ba ta fahimta saboda haka a nan mafi fitin zikiri gaba ɗaya shine karatun alqur'ani mai girma kuma ko da a cikin sallah me matsayin salatin annabi me matsayin alqur'ani matsayin salatin annabi a cikin sallah malamai sun yi sabani wadansu sun ce mustahabi wadansu sun ce wajibi amma matsayin qur'ani a cikin sallah kowa ya rukuni ne cikin rukunan sallah din tunda manzo Allah ce la salata liman lam yaqra fiha bi fatihatil kitab amma bai ce bala salata liman lam yusalli fiha ala nabi wannan ayya ta mu gane mu waye idan muna bin nasoshi na shari'a daidai wannan abu na farko kenan abu na biyu da Abdullahi dan Abbas ce ba wa zikiri haddi ba abin bi mutum na iya yi ba tare da ya iyakance adadin da zai ba to amma shi zikiri kashi biyu ne akwai abin da aka yi masa iyaka sananniya kamar annabi ya iyakance abin da ake faɗa a wuri kaza da lokaci kaza akwai kuma abin da aka bar shi kofa a buɗe kamar yadda idan mutum ya kammala sallah ta farilla zai faɗi subhanallahi 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 ko 34 a wata riwaya ko 33 uku cikon na 100 mutum ya karanta la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu zuwa karshe wa la kulli shay'in ko wani a makamancin haka to kaga nan tunda ya iyakance da 33 ba za ka kara ba a wata riwaya manzon Allah ya ce mutum ya karanta 25 biyar subhanallah 25 alhamdulillah 25 Allahu akbar 25 a wata riwaya manzon Allah ya ce ayi goma goma to kaga nan kana da dama ko ka dauki salon goma goma ko ka dauki nawa 25 biyar ko ka dauki 33 ba shi halatta in dauki tara tara tunda bai zo ba cikin nan ba shi halatta kuma in mai da shi sha ɗaya ɗaya da ban zo cikin nasi ba shi halatta in ɗauki talatin talatin tun da ba shi cikin nasi ba shi halatta kuma in mai da lissafin talatin da hurhudu ko da biyar biyar in na haka na yi ƙari cikin addini na ashirin da biyar biyar ba shi halatta in yi ashirin ko ashirin da hurhudu balantana kuma in ce za a ashirin da biyar biyar ko da shida shida ko da bakwai bakwai a nan gurin idan nasi ya ba da abu ya iyakance to sai mutum ya tsaya a adadin da nasi ya bayar babu ƙari babu rigi idan nasi ya bar kofa a buɗe to sai mutum ya yi shi kofa abu ɗaya ba tare da ya iyakance adadi ba to kaga duk nassin da aka iyakance maka adadi zaka samu ana yin sa ne a wani lokaci sannan ne ko a wani wuri sannan amma duk sikirin da aka yi turu ba a iyakance adadi ba to wannan an baka kofa kai yi kenan a koyaushe kuma ba tare da ka iyakance adadi ba a lokacin sai zanto kokarin iyakance adadi ma laifi ne kawai kai turu kai dai in ka gaji ka daina shi yasa lokacin da waɗansu suka ɗauki tsakon suka rike a hannunsu suna kidaya zikirin da suka yi in sun yi zikiri ka za su kidaya da tsakowa in sun yi tasbihi ka za su kidaya da tsakowa Abdullahi dan Mas'ud ya same su yace da su ku rika kokarin lissafa ayyukan ku na barna na ba ku tabbas din ayyukan alkhairin ko kun lissafa ko ba ku lissafa ba Allah ya kiyaye muku su ko nawa ne amma na barna ku lissafa nawa ne dan ku ga nawa kuka tuba kuka daina yau gobe nawa za ku daina jibi nawa za ku daina har ku samu ku tuba daga gare su gaba daya lissafa ayyukan barnaka ne biyawa a yafi muhimmanci ba lissafa ayyukan kirki ba da ayyukan kirki suna can mala'iku na lissafawa in ma kai kuskuren lissafi su sun yi daidai in ma ka manta su sun yi daidai in ma kai kari su sun yi daidai in ka zo kana barazana ka ai kullum sai na yi kulhu wallahu dubu goma sha biyar kana wani barazana kai dai abin da akwai dai dan tawa wato ba dai ma mu faɗa dan kar a ce min yi riya mala'iku sun sani in kariya suke in ma bai yi duk ba ka san wadannan sai su yi irin wannan Allah ya ce wa inna alaikum lahadina kiraman katibina ya'lamuna ma ta'malun ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid Da haka duk abin da zaka kai dan Allah shi kadai Da haka zikiri sai ka shi abu sannan lalle ne a cikin zikiri ka kiyaye lafazin irin wanda manzo Allah ya rayu a kansa kar ka rike sabon lafazin da kai babu ka tusa shi cikin addini mun karanta a baya cikin tafsirin nan a waɗansu wurare da dangantakar magana ta kama manzo Allah ce subhanallahi wa bihamdihi so 100 da safe subhanallahi wa bihamdihi so 100 da yamma ranar tashin kiyama babu wanda zai zo da wani abu na lada irin ka sai wanda ya aiki irin naka ko ya kara akan irin naka ya kara akan irin naka bayan yayi wannan kuma yayi wani nau'in na zikiri kamar dai da muka yi bayani cikin suratul rum in mu manta ba to kaga anan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi aje lafazi ne da manzon Allah ya bayar a rinka yin zikiri da shi a rinka tasbihi haka subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim lafazi ne da ya tabbata cikin hadisi shine hadisin karshe cikin sahih bukhari daga shi babu wani hadisi hadisin abu hurairah to haka la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir manzo Allah sai shi da dukkan annabawa da suka rigaye shi ba su faɗi wani abu mafi tsada ba sama da wannan kalmar la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir to kaga waɗannan lafazza da suka zo daga bakin manzon Allah sai mutum ya nazance su idan yana son ya zikiri mai tsada kuma yana yi cikin nutsuwa da tawazu'u da kaskantar da kai ga Allah amma dukkan wanda zai zikiri zo kama wani lafazi da bai tabbata daga manzon Allah ba kaga sai zanto akwai wargi wato ya dauka cewa duk lafazin da kaga dama shi kenan Allah zai karba kaddara lafazin ka ya halatta ga kuma wanda manzon Allah ya yi zikiri da shi ko ya ce a yi da shi tsakaninka da Allah da lafazin naka da kace ya halatta da wanda manzon Allah ya yi da shi ko ya ce a yi da shi wanne yafi kyau wanne yafi falala na manzon Allah a cikin ka ajiye naka gefe guda domin yin naka din dole ka yi ne ko dan ɗaya daga cikin ababe guda uku ko dan kana ganin daidai yake da manzon Allah ba bambanci wanda na tabbatar ina kyautata maka da to ba za ka yi karfin hali ka ce daidai yake da manzon Allah ba ko dan kana itikadin yafi na manzon Allah da haka kyale na manzon Allah kai nan ma ina maka ce take kyakkyawan zaton da ba za ka faɗi haka ba ina roƙa ma Allah ya tsari bakinka da furta haka ko kuma ya zanto cewa ka yadda na manzon Allah yafi naka to me amfanin yinsa akwai wani abu ba ɗaya da cikin ukun nan ba kana cewa Allah Allah Allah a wajen zikiri ko la ilaha illallah la ilaha illallah a wajen zikiri to anan gurin ɗaya da cikin biyu ko dai ka yadda manzo Allah ya faɗa ko baka yadda ba bai faɗa ba idan ka tabbatar bai faɗa ba dan na ne muka kawo hadisi tun da ka kasa kawo ka nemi mataimaka ma sun shiga rediyo sun yi waɗansu zantukan amma dai ba su kawo ba hujjar waɗansu ma sojojin haya wanda suke leburanci ba tare da biya ba lebo kyauta without payment su ma sun je duk sun kasa kawo dalili to kaga anan gurin dole ka yarda cewa kana yi dan wannan kana ganin yafi na manzon Allah ko yayi kafada da kafada na manzon Allah ko ka yi na manzon Allah yafi naka wanda ya danka cewa naka yafi na manzon Allah abu ne da zai iya kai mutum zuwa ga kafirci yadda ka cewa daidai yake da manzon Allah shi ma zai iya kai ka zuwa ga kafirci yadda ka da cewa na manzon Allah yafi naka wannan shine ka faɗi daidai kana kan tauhidi sai dai kuma saura da me tunda ka yarda manzo Allah ya bana ka me yasa kake yin nakan ina ba ta fahimta dan haka lalle lalle idan mun tashi zikiri mun zanci tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya hana kowa zikiri abu ne mai falala abu ne mai daraja ga abin da Abdullahi dan Abbas ya faɗa yana mai fassara wannan aya ta ulkurullah zikran kasira to amma yawanci ne falalar za ta tabbata idan mutum ya nazarci sunnar manzon Allah babu ƙari babu rage amma dukkan wanda ya da wani ya tsora kai akan wani tafarki ba na daidai ba to zai halaka kuma da ka bar tafarki manzo Allah ka shiga rudu ka shiga rudu ba gangare ba yanzu dukkan yan bid'a tare da bambancin dariƙun su suna yin zikiri amma iri daya daban-daban kowa nashi daban to kuma cikin su ba na manzon Allah kowa nashi daban dan ba wanda yake yadda yayi na wancan dan in yayi na wancan yayi laifi shi ma wancan din yana ganin in an yi naka shi ma kuma ka an yi laifi mun yadda da shi da yace in an yi naka an yi laifi mun yadda da kai da kace in an yi naka an yi laifi mu duk mun yadda da kuta ta wannan babu mun gaskata ka. dan na tabbatar dan tijaniya yana ganin duk zikirin dan kadiriya yake kuskure ne mun yadda dan tijaniya akan wannan zikirin dan kadiriya kuskure ne mun yadda da dan kadiriya da yace dan tijariya zikirin da yake kuskure ne mun gaskata shi akan wannan ko ba haka ba to abin da ya kamata shi ne duk sai a dawo abu na manzon Allah sallallahu alaihi kalmar da nauyi ka faɗi sunan dare dariƙar amma dai Allah ba ku hakuri bari dai mu yi huwa allazi yusalli alaikum يخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما وبنجي wanda yake salati akan ku mun ce salatin Allah ga mutane shine ya bansu wa mala'ikatuhu haka mala'ikunsa suna salati akan ku mun ce salatin mala'iku shine yastaghfiruna lakum wa yad'una lakum suna roƙa muku gafara suna addu'a a gare ku li da min zulumati ila nur dan Allah ya fitar da ku daga cikin duhu na jahilci zuwa ga haske na musulunci wa kana bil na rahima ubangiji ta'ala ya kasance mai jin kai ga mummunai tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam gaisuwarsu da juna a ranar da za su gamu da Allah ita ce kalmar salam بلسان الملائكة mala'ika wato a harshen mala'iku من كل باب سلام عليكم kulli bab salamun alaikum bima سلام عليكم ni'ma uqbad خالدين wato amincin Allah tabbata a gare ku saboda hakuri da kuka yi wajen bin Allah da tsayawa akan tafarkin manzon Allah fa ma uku dar madalla da gida na karshe wanda ya tabbata a gare ku shine gidan aljanna salamun alaikum tabbatum amince tabbata a gare ku kun kan kun tsarkaka ayyukanku sun zama tsarkaka maganganunku sun zama dadada da haka kun dace da kyakkyawan sakamako fadkhuluha khalidin ku shiga aljanna kuna masu dawwama a cikin ta wa adda lahum ajran karima Allah kuma yayi musu sanadin lada mai girma ku aljanna ita ce aljanna bi tibaihim awamirahu ta yadda suka rinka bin umarnin sa shi Allah subhanahu wa ta'ala ba su kangare masa ba ba su saba masa ba wajtinabihim nawahiyahu da kuma yadda wajtinabihim da yadda suka rinka ne santar nawahiyahu hana hanansa subhanahu wa ta'ala ثم قوى تعالى نبيه على تبليغ الرسالة سنة الله ذكر ففاء النبي صلى الله عليه وسلم وحمله تبليغها دكما دولة مسنوين إسد إلى الناس قبائل كمتاني فقال سيتمي يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها النبي يا كيوانا النبي ميجر ما إنا أرسلناك شاهدا lalle mun turo ka dan ka zanto mai ba da shaida alaman ursilta ilaihim akan duk waɗanda aka turo ka zuwa gare su ka zama mai bada shaidar cewa ka isar musu wal Allah sun bi ko sun kan gani wa mubashiran ko mun turo ka ka zanto mai bishara man saddaka bil janna kana yin bishara ga duk wanda ya gaskata ka cewa zai shiga aljanna wa nadhiran kun ka zanto mai gargadi ay munziran man kazzabaka bin nar kana jan hankali da gargadin duk wanda ya kare ta ka cewa wuta ce muku masa wa da'iyan ila Allah bi izni kuma kana mai kira zuwa ga tafarkin Allah da izinin Allah dan da umarninsa wa sirajan munira kuma kai fitila ce wanda take mai haske ay mithluhu fil ibtida'i bihi wato kamar wato ainihin fitila take wajen yadda ake kiriwa da fitila a cikin duhun dare in an ga haske da kyalle sai ayi wajen to haka duk inda ka bi sai wato a nufate ka dan a nemi shiriya dan a tsofani shiriya a wajenka waɗannan sufofi ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam siffa ta kasance wata shahid mai bada shaida fa kaifa idza jina min kulli ummatin bi shahidin wa jina bika ala haula'i shahida وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وتزنتم شاهد سنة يزنتم مبشر سنة يزنتم نذير sannan ya zanto da'in ila Allah ta'ala mai kira zuwa ga Allah ta'ala bi iznihi bi iznihi sannan ya zanto sirajan munira wato fitila wanda take mai haske to suka ce siraj me ake nufi da siraj wadanda suka ce rana ake nufi da sirat da Allah ce alam tarau kaifa khalaqa Allahu sab'a samawatin sibaqan wa ja'ala al-qamara fihi nuran wa ja'ala ash-shamsa sirajan suka ce da hasken rana da hasken farin wata wanne ko ne hasken rana to amma kuma hasken rana akwai zafi a tattare da shi hasken farin wata kuma akwai me akwai sanyi me yasa ba a siffanta shi da hasken farin wata ba sai aka siffanta shi da hasken rana malamai suka ce hasken rana yana da tasiri wajen wayar da kan mutane daga duhun dare su gane ina za su sama da hasken farin wata sannan kuma haske ne dauke da gargadi da haka shirin maza Allah haske ne wanda ba haske shi kenan wanda ya ki kuma kunar ranar tana nan wato sune hudud haddi haddi da aka sa wanda ya tagiya a masa bulala wanda ya kazabi a masa bulala wanda ya zina saurayi a masa bulala magidanci a jefe shi wannan shine zafin ranar eh rana ce da haske amma kuma akwai ne zafi amma zafin zai shafi kowa sai wanda ya fita rana idan kana inuwa sai ka ganin hasken zafin bai cutar da kai ba in ka fita rana sai ta dake ka to haka siriyar manzon Allah take wa sirajan munira fitila ce wanda take mai haske hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari wanda a karbo daga Abdullah ibn Amr bin al-As Allah ka kare da a garin shi da mahaifinsa yace قلت اخبرني عن صفه رسول الله صلى الله عليه وسلم wato wanda ya rawaito hadisi shine Ata ibn Yasar yace na tambayi Abdullah bin Awr bin al-As ba ni labarin siffar manzon Allah fi Taurati a cikin at-Taura mana kana sai yace ajal wallahi innahu la mawsufun fi Taurati bi ba'd sifatihi fil Qur'an an siffanta manzon Allah a cikin at-Taura da wani bangare na siffofinsa daga cikin al-Qur'ani Allah ya ce da shi a cikin at-Taura ya na nabiyyu ka arsalnaka idan wa mubashiran ونذيرا وحرزا للأميين قارن كلمة ذاك سما أنا شنو حرزا للأميين ذاك زنتو هرزي أكو أفا سما هرزي ake شوا tsaro da kariya gawa lil ummiyina ga jahilai ma'ana larabawa waɗanda ba aka ba taɓa turo manzo a cikinsu su wanda ba taɓa musu gargadi ba dan kai gargadi ga mutanen da iyayensu ba a musu gargadi ba kaga ka zama hirzi a gare su na azabar Allah ba za ta cike su anta abdi wa rasuli Allah ya ce kai ne bawa na ko manzo na sammaituka almutawakkil na sa maka suna almutawakkil mai dogaro da Allah laysa bi fadl wala ghaliz baka da kaushin mu'amala baka da taurin zuciya ghaliz wato kaushin zuciya rashin tausayi baka da wannan wala sakhabin fil aswaq baka raki da daga murya a cikin kasuwanni kana hayaniya ana ji wala yadfa bi sayyi'ati sayyi'a manzon Allah ba a yi masa mummuna ya sake mayar da mummuna a wajen ba ya yin haka walakin afu wa yaghfir afuwa yake ya yafe walan yaqbidahu Allah hatta yuqima bihi al-millat al-awja Allah ba zai karɓi rayuwarsa ba har sai ya miƙar da karkataccen addini mene karkataccen addini annabi Ibrahim ya da addini mai kakke sai mutanen jahiliya suka karkatar da shi sai manzon Allah ya zo dan ya tada komadar wannan karkatar shine sai Allah ya miƙar da wancan addini da mutane suka karkatar da shi millata Ibrahim kenan bi an yaqulu ta yadda mutane gaba ɗaya za su yi dace la ilaha illallah wato su furta kalmar shahada su shiga musulunci wa yuftaha biha a'yunun umyun da wannan sai a bude idanun da sun makanci sun makanci wa shirya wa azami summun da kunnuwan da sun riga sun wato ainihin bebance sun kurumce wa gaskiya wa qulubul ghul da zukatan da sun riga sun rufe rikif gaskiya ba ta shiga a sakamakon zuwan manzo Allah da sai a bude su wannan ne wani sashi na siffar manzon Allah ga ta a cikin taura kuma ta zo a cikin alkurani mai girma a shi wannan sai nuna hujja ta hukum banu isra'il kirista da yahudu duk suna da hujja cikin littafin cewa manzon Allah annabi karshen zamani ne amma suka ji karba وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين يبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا cewa suna da falala mai girma a wurin Allah subhanahu wa ta'ala falala mai girma ita ce aljanna والذين امنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات zalika huwa al-fadl al-kabir kaga aljanna kenan rawdatul jannat zalika huwa al kabir an fahimta sun ma'aurafin likitabin lazina safaina min ibadina fa minhum zalibun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah zalika huwa al fadl al kabir jannatu adn fadl kabir din shine jannatu min min بشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين kar ka yi da'a ga kafare ko munafikai kar ka ce zaka bi su Allah ya san manzansa ba zai bi su ba amma ana maganar ne da kowane ɗaya cikin ɗaiɗaikon mu kar mu bi kafare kar mu bi munafikai wada azahum rabu da cutar wanda suke maka kar ma ka kar ma ka damu ka wanda kai kyale su la tujazihim alaihi kar ka ce zaka rama wala yu'assir alayka fi amalika alladhi huwa at-tabliq kada cutar wanda suke maka yi tasiri wajen aikin ka na isar da manzanci dan sun zage ka sai ka yi sako sako dan sun yi maka habaici sai ka tsorata ka firgita kar wannan yi maka tasiri tsaya daidai shine wada azahum wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala fa huwa kafika Allah ne zai isar maka dukkan wata cuta da za a yi maka ko dukkan wata kulla da makida da za a kulla maka wa kafa billahi wakila Allah ya isa a matsayin abun dogara abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tun tuban Allah ya yafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi tambaya yana cewa shi ne yake aikata waɗansu laifuka manya-manya to daga baya sai jarraba ta same shi wato Allah jarrabe shi da wata cuta mai tsanani to kuma sai to duk lokacin ma da ya aikata ɗaya daga cikin ayyukan da ya saba aikatawa din to sai ya ga wata musiba ko a jikinsa ko a dukiyarsa to sai yana zana gaba ɗaya sai daina aikata laifuka to yanzu shi abin da yake tambaya a nan shine wannan tuba da yayi a sakamakon irin wannan jarraba da kai ta samu a tubar ko ta yi ko kuma dai yaya abin yake tubar ka ta yi insha Allah ai Allah ya jarrabi mutum da wata musiba ma har ya daina wani sako to Allah ya so bawa da alkhairi kenan ai wani na nan Allah ya jarrabe shi da musibar ko bai daina sakon ba kara ma kutsawa yake cikin ayyukan sabo da saboda haka jaddada niyya za ka yi tayi tsakaninka da ubangijinka sai dan na ubangijin ya nuna maka baya talata a cikin dubanka gara ma ka koma kai kuma kana kokarin kare ka sai dan cewa a'a ni dan Allah ne tsakaninka da ranka tsakaninka da zuciyarka sannan ka mai wato wancan gurabe na ayyukan barna ka mai shi da ayyukan alkhairi to wannan shine abin da ke wajibi ga dukkan wanda ya samu kansa a cikin wannan hali mai tambaya ta biyana magana akan sayan hannun jari a banki na sha faɗin wannan ni har na gaji da ansa wannan tambayar ko ta waya ko ta text wani rubuto ko ta abin nan in ta faɗa cewa dai sayan hannun jari a banki bai halatta ba haka sayan hannun jari a dukkan wani wani kamfani da yake ta'amuli da ababen da bai halatta ba kamar gidan giya ko nawa makamancin haka amma dukkan wani kamfani da yake sarrafa waɗansu ayyukan abubuwa wanda halal ne na tufafi ne ko na abinci ko na abin sha kamar lemu ko na makamancin haka ya halatta ka kai hannun jari amma mutane sun fi saya a banki saboda shi banki tun da yana ta'amuli da riba ba ka jin za ka saya ka yi hasara kana ganin cewa za ka samu kuɗi to amma kuma a hakikanin gaskiya tun da haramun ne duk abin da za ka samu baya da albarka Allah riga shi da albarkar da ke Allah tsaye bayani wanda zan yi na karshe bayanin da malam Abdulhab ya somo tazu a hakikanin gaskiya wato wani lokacin dole ne mutum ya yi bayani na waɗansu al'amurra ba komai da komai ba mu waɗanda muke kokarin kira zuwa ga sunna gwamnatin jihar kano ta yanzu ta mala ibrahim shekarau ta yi bakin jini a zuwanta saboda mu ana cewa mala ibrahim shekarau namu ne ko gwamnatin mu ce ko gwamnatin yan izala ce ko ta wahabiyawa ce ko ta masu gemu har waɗansu kwamishinoni ake ambatar sunansu da sunan yan izala karara to a hakikanin gaskiya su ko malam ibrahim shekaru ya fito ya yi bayani ta kafofin watsa labarai cewa shi ba dan izala bane ko bai da alaka da izala ina jin kowa ya ji wannan a rediyo da talabijin da bbc da sauransu to amma har yanzu wannan tuhumar ba ta daina bin sa ba karshe yan gidan kadiriya suka rubuta takarda ce takarda zuwa ga obasanjo cewa ya kamata ya gwamnatin kan ya yi a yayi maganin gwamnatin Kano domin gwamnati ce da take hada kai da wahabiyawa dan kawo rikicin addini a Kano kaji dan Allah wannan bara dan Allah mutum mai hankali musulmi ya kamata ya rubuta takarda kan wannan wallahi ni yanzu ba zan iya rubuta takarda ga Obasanjo in kai karin gidan Kadiriya ba billahi nabi ba zan iya wannan ba amma suka halattawa kansu su rubuta takarda irin wannan zuwa ga Obasanjo cewa gwamnati ce da suke hada kai da wahabiyawa don kawo rikicin addini da haka ya kamata wato ubatan zai ya dauki doka ya ba a nan jihar makamanciyar dokar da ya sa ta ta bace a jihar fulani wani abin take ce wani abin mamaki wannan ba ma'ana abu ne uku kafin su ne ba su biya ba su to a hakikanin gaskiya irin waɗannan kurakurai bai kamata ba a ce ana samun su a cikin al'umma a daidai lokacin da al'ummar gaba ta take fuskantar kalubale daga arna bai dace a samu wannan idan an dangana mana gwamnati an ce tamu to mu ba za mu ce ba tamu ba ce din ba ko tamu amma mu'amala ce za ta nuna haka ko muna ganin ko da an ce tamu ce ko mun ansa cewa tamu ce a hakikanin gaskiya wannan ba shi hana idan mun ga waɗansu ababai da ya kamata a faɗakar da gwamnati a ɓoye ko a bayyane a faɗakar da ita da zama nan ya yi waɗansu bayanai makamanta waɗannan wato ainihin a masallaci a hakikanin gaskiya akwai waɗansu ɓata gari masu yawa a cikin wannan gwamnati kuma saƙon da nake faɗa musu a nan wurin su san cewa duk inda suke zuwa su ƙulla wani abu su tattauna wani abu muna biye da su kuma tako yana kawowa zuwa gare mu da duk wani kokari da suke ko na cin mutunci ko na faɗin waɗansu maganganu ko na wani yunkuri na yin batanci ga waɗansu malaman sunna wallahi duk inda suka je suka tattauna wannan labarin yana kawowa gare mu kuma su nasu labarin da ba su san mun sani ba mun sani amma ba mu da halayya irin ta gama garin mutane da za mu yi hayaniya akan titi mukan ba da uzuri har zuwa lokacin abu yi kafin a faɗa amma kowanne ɗaya daga cikin su su masu wannan billahi la ilaha illa huwa idan muka daga ta kan minbari ba za ka dauke shi ba ka tsaye shi kwabo saboda lalacewar sa da rashin mutuncin sa saboda haka muna sanar da su su fahimci wannan duk wani yunkuri da suke yi na batanci kuma muna faɗakar da ita gwamnati ta fahimci cewa fa akwai kwamishinoni da suke tare da su wanda suka zama mata 'ya'yan koka mai dawo kuwar sa fa duk yadda za ka kare su ka ce masu mutunci ne billahi da zina na ina ba su da mutunci rashin mutunci su kuma ya bayyana a fili kuma jama'a sun riga sun sani a nan gurin muke jan hankalinsu kan cewa a cikin rufin asiri ba tare da bayanin suna ko ma'aikata ba mutum tsoron Allah ya daina abin da yake a cikin rufin asiri ba tare da ana jin tsoronsa ba ya ji tsoron Allah ya daina abin da yake amma duk wani kokari na cin mutuncin wani malamin suna na kokarin kage na kokarin karerai duk wannan mun san inda ake zuwa kullace ko mun san suwa kulla kullace akwai wani lokaci da ya wuce a baya ina da wata lacca a Kaduna ko dai wani gari da dai tafi wani gari bana da la'asar can dab da faduwar rana sai malam ya bugo mun waya ina ɗauka sai ce kana ina kana nan Kano na ce a bana Kano a wani wani kake nace malam ina wajen Kano ne yace faɗa mu mana ina kake haka da faɗa masa garin da nake a lokacin ko dai Kaduna ko na je Daura cikin bidiyo na manta ina na je sai kawai yayi istirja yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nace me ya faru malam lafiya sai sai ai yanzu yanzu nan takarda ce aka kawo cewa kun yi wani mitin karfe 4 da rabi ko 5 na yamma da kai da baba impossible da wane ne akan yadda za ku fi karya gwamnatin malam Ibrahim shekaru kuma har ga minute na nisan din da shawarwarin da kowa ya bayar ga da a rubuce cikakke ga shi a rubuce saboda haka ana haɗa kai da ku sai na cewa malam wata kalmar magana ta larabci wanda duk yadda zaka ka hausatar da ita ba za ta bada ta ba sama da mai jin larabci wato zo da laraba sai ke surutu wai sukan ce ta taju'ul qurratu wa la ta'kulu bi sadiyaiha ya ta yadda ta mutu da yunwa a madadin ta bada nonanta a taba a bata abincin da za ta ci abinci ta gwamnati ta mutu da yamma in dai ya ce ba baiwa ba abin da na faɗa bala kire kirkire da dariya har ya ta mutum kawai dariya yake to a wannan lokacin kaga ta aka kitsa wannan aka je aka kawo gwamnati kuma wanda dan wanda suka abin kuma suna nan muna kallon su a lokacin kwankwaso akwai wajen gudu da suke zuwa nan karatu muna zuwa da su sun zama mun san su duk lokacin da aka yi magana mai zafi sai su ɗauki kasu ɗin sai su je gidan gwamnati su kuma ta yin wannan suna neman kwangila sai su zo wajen mu idan an yi magana mai zafi ko hudu ba ko mai sai su fara kaiwa gidan gwamnati a baiwa yan security daga karshe ubangiji subhanahu wata'ala ya kaddara ba su sami kwangilar ba sannan kuma kudin katin din da suke kaiwa ma ba a basu ba kuma suna nan muna kallon su suna kallon mu su kuma suna ganin ba mu gane su mu ko mun gane su kawai kara muke musu mun riga mun suna cikin takaici saboda haka idan kun gaisa da mutum sai da kakkauce kai su kuma sai ka rike hannun ka ki saki ya ji jiki a haka amma baka ce masa ba kai kaza duk kullum kuka hadu tsoron ki zaka ce kai kaza to kai kuma ba zaka faɗa ba irin waɗannan munafikan suna nan wani mutum sai ta karkare ya ce maka ƙarya baya jin tsoron Allah ya ce kaza ko billahi la ilaha illa huwa mun san a kwancan lokaci na gwamnatin kwankwaso a wanda suka daga karban kuɗi da sunan mu kuɗi masu ɗumbin yawa sai wani ce ai ne abokin Jafar ne ai ni zan kawo ai wa excellence ne zan kawo maka Jafar har gida ai ni zan kawo maka kaza ai ni zan kawo maka kaza idan aka bada kasafin kuɗi sai su sa hannu su yi su gidan shi Jafar ya zo ya karba billahi la ilaha illallah an yi amma shi ne mulki kowane ne da ya mulki a nan Kano da ya san ya taɓa ba Jafar Kobo ya zo ya bayani sannan kuma a kodansu munafukai wai yanzu kuma suke ci gaba da irin wannan a cikin wannan gwamnati da ake danganta da cewa gwamnatin mu ce waɗansu munafukai suna nan muna kallon su akwai wanda ya je tara almajirai ma yana faɗa cewa kun san na aure a cikin watan jun yake cewa auren ma su suka yi mun aure mai ƙarya Allah yi ne masa albarka wallahi Allah kawai abin da zaka faɗa ki Allah ka fallasa shi Allah ka tona masa asiri Allah ka rusa shi haka yaje ta zo an tuna ba akwai wanda yace ma na gabatar masa da bukata bukatar da nake gabatarwa kowace gwamnati tun daga lokacin Abdullahi wasai da ya rasu har ya zuwa lokacin malam ibrahim shekara a yau fili muke nema mu makarantar usman bin affan da sunan usman bin affan ba da sunan ja'far ba tun daga wannan lokaci har yau ko ba mu same shi ba ko mun san mutanen da muka yi ta'amuli da su waɗansu daga cikin su suna dan da rai waɗansu zai yi su musulunsu waɗansu zai yi su musulunsu ba daga cikin ma'aikata daban-daban da suka rike lana akwai wani bawan Allah yaya a lokacin Abdullahi wasi da karshe aka dauke shi aka kai shi Abuja Federal Government ya san batun neman filin mu wani babba ya mai gurbin sa ya kai mana alƙawari har ya sauka shi ma dai ba samu ba aka je sai mun je Ministry of Education mun je mun ga kursunoni ba iyaka akwai lokacin da ma aka kira yau muka je muka zauna a Ministry tare da su Dr. Dr. Koguna duk suka bi bayanan mu suka ce lalle mun cancanta suka rubuta takarda zuwa ga lana ba mu fili amma ba a ba mu ba har yanzu lokacin da Alhaji Isma'ila ta kai je lana aka tabbatar da wannan takarda da muke nema ta nemo fili haka take kuma mun cancanta a ba mu a wannan lokacin lokacin gwamnatin kwankwasa ne aka hana mu saboda mu yan adawa ne haka aka dauka kar ka manta fa ba wai a yi NPP muke ba a mun ce a yi shari'a shine adawa to kuma aka zo har yanzu kuma akan wannan maganar ake duk wanda Ja'far yayi wa magana ta filin kansa ba filin Usman bin Affan ba kuma ya rufa wa Ja'far asiri Allah tona masa asiri to amma sai mutane su dinka zuwa suna ƙarya ko dai su je su yi wa gwamna ƙarya su ce suna tare da mu su ne hamzatul wasu da tsakanin su da gwamna ai mu za mu kawo maka su ai muna tattaunawa da su ko musu zo su mana ƙarya su ce gwamna ya ce kaza ko sun je su wata kariya da ya kai kaza ba wani mutum zai yake nemo wani abu a wajen sa a cikin wannan gwamnati babu su yi da muke nema wasu wanda na kwanin shekara takwas akan haka ba kare da ba har wani mutum a cikin nan idan DC course zai rubuta takarda shafi uku ya rubutawa darakta SS ya yi kowane irin cin mutum darakta zai ce don me za ka kare kanka nace dan me zan kare kaina yau da gobe za ta nuna maka ƙarya yake darakta ss zai kira ne ya ce ni ma da kaina na gane ƙarya yake so da aka waɗannan ababai suna nan a ƙasa kuma lokacin faɗar su zai yi idan dai su waɗanda suke wannan ba su gyara ba har yanzu muna ba su uzuri ne akan cewa fatanmu mu su shiri tunda su musulmi ne har yanzu ba mu ce musu ba sun kafirta ko sun fita daga musulunci amma abin da muke cewa shine mutum ya siyasa mai tsafta ba siyasa ta rashin mutunci ba sannan kuma kare ya dauke mu a matsayin yan siyasa wato yan siyasa da suke da jam'iyya mu yan siyasa ne waɗanda ba mu da jam'iyya zan iya zaɓar mutum a ANPP in na ga yayi mun daidai zan iya zaɓar mutum a PDP in na ga yayi mun daidai zan iya zaɓar mutum a AFGA in na ga yayi mun daidai dan hujjar da aya da zan kafa hujja da ita in ce da ita na dogara wajen ANPP ita ce da za ta goyi bayan AFGA ba wani bambanci ya dace ya danganta waye aka aje ma constituency dina to saboda haka idan mutum ya dauka cewa dan zai yi siyasa dole sai yayi ƙarya to asirin su zai tono dan zai siyasa sai yayi ƙarya to asirin su zai tono kuma yawancin su suna nan suna sace sace babu kan gado kuma abin da ya fi karfin ma wai a koye shi a bayyane shi a fili amma kamar yadda na faɗa ina lokacin faɗar su zai nan gaba amma ba ma fatan mu faɗa fatan mutum ya gyara kafin lokacin faɗa yayi amma idan lokacin faɗa yayi illar da waɗannan mutanen za su jawo a gwamnatin Malam Ibrahim shekaru ba kankana ba shi billahi allazi la ilaha illa huwa illar da za su jawo wa wannan gwamnati ba kankanuwa ba ce ba rashin mutuncin ya wuce hankali mutum ya ƙarya ya jin tsoron Allah ya mayar da ƙarya addini ya jin tsoron Allah dan kawai yana rike da wani mukami kuma malami da yake rike da mukamin addini shi ba a cire shi ko ba wanda ya naɗa shi saboda ka kai ne kake da lokacin da dole rijin din zai zo wuce ka sauka kuma dole za ka kyale malami yana nan akan matsayinsa kuma a nan gurin nake ƙara karanta mana hadisin da na karanto ɗazu ruwayar imam muslim dan akwai malamai da suke muku son zuciya suna faɗa muku cewa ya halatta ku saci kuɗin gwamnati da haka kuke yin sata kuke rigegeniya wajen sata da rigegeniya wajen gina gidaje da haka kuka yi kamfanoni na ƙarya kuke baiwa kanku kwangila duk mun san da wannan sai mutum ya yi kamfani guda hudu ko biyar ya sassa waɗansu wakilai a kai idan za a bada kwangila duka wannan kamfanonin nashi guda hudu ko biyar su za su kawo quotation idan an ce da irin aikin za a kan nawa za a yi wannan kamfani ya ce zai yi shi a miliyan 150 wanda ya ce zai yi a miliyan 145 wanda ya ce zai yi a miliyan 115 wanda ya ce kaza har ya sa da gangan sai ce azabu na tun da ya fi dama dama kuma duk ɗaya ne dukkan fannonin sa ne shi ne zai bada kwangilar kuma shi ne zai karɓi kwangilar don wannan rashin mutuncin da suke duk jama'a sun riga sun sani ba sai wannan duk Allah safa suke in ma suna son da takarda a buga sai a buga kada ku ɗauka wai dan mutum ya je ya yana karanta tafsiri na karanta bulugul maram ya zo ga gida ne bai sa abin da yake ba in kun ya kuma kun cuci kanku taron wannan na al'ummar Allah babu wanda ba ba irin nan gurin kuma akwai mataimaka masu dimbin yawa wanda duk abin da ba ka tsammanin za mu sani naka mun sani ko sunan kamfanin ka ko ƙaryar ka ko satar ka ko account din da kake ajiya ko wanda kake haƙa rami ka binne duk ɗaya daga an sani a ba fata muke maka ka tuba Allah ya yafi maka fatan da muke ka tuba Allah ya yafi maka in ku kana ganin cewa wato plan din shine suka ce inda akwai malamai suna yin magana a saurare su to su sauran antarin zamu sha wahala ya kamata mai dukkan wani yankuri da zai yi ba da sunayen malaman kafin tun sauran an sanin haka suka ce ta hanyar ƙarya ta hanyar ƙage ta hanyar waka sun tanadi mawaka da bayanai da suna ba su bayanai sun kuma yi timing din komai da komai da lokacin da su fara fitowa da su wa wayan wa Allah wallahu khairul makirin inna rabbaka labil mirsad sun sun manta da wannan ayoyin wato wai kai da ka samu dabarar ka rinka tuno da wannan sai ka dauka cewa mu yanzu gida dantsu ya kai mu ba za mu bincike akan ka ba kai din ba dan adam ne kamar mu ba fa mala'ika bane kai din na daban kuma wanda kake ta'amuli da su biyan su kake yi su kawo ma labari 185 ƙarya saboda dole su kawo in ba su kawo ba za ka biya ba mu kuma duk wanda zai kawo mana labarin da sabilillah zai kawo mana dan taimakon addini zai kawo mana da mu da kai waye yawan ma'aikata kai da kake da adadin ma'aikatan da kake biya da mu da wanda ake yin aikin free of time wanne fi yawan ma'aikata kai da dama sun fake ka ƙarya kake so su faɗa da dole za su yi ƙaryar dan ka biya mu kuma dama suna jin tsoron su yi ƙaryar abinda suka sani da gaskiya shi za su faɗa sannan kuma na da hanyoyin tantancewa ba haka kawai muke ba sannan kuma awwalan wa akhiran mun dogara ga ubangiji subhanahu wa ta'ala mun riga mun san dabaran mu ba za ta fice mu ba daga sharrin ire-iren ku sai mun hada da addu'a dan haka muke dare da rana ko masoyan mu cikin maza ko mata suke mana dare da rana ko muke roƙon su ci gaba da mana amma dai abinda nake so in ce da ku ku ji tsoron Allah ku tuba Allah ya yi allazina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha ku yi tuba tabbatacciyar tuba asa rabbukum an yukaffira ankum sayi'atikum wa yadkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah zai kankare zunubanku ya shigar da ku aljanna da koramun ke gudana karkashin bainanin sa da haka ku kokarin tuba tun lokaci bai kure muku ba ko ba mun kuka fata rai ba sama da kun fasa ta ubangiji tunda kun san abin da kuka yi sada ne bari karanta wannan hadisi in rufe da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa man ista'amalnahu minkum ala amalin cikin ku duk wanda muka dora shi akan wani aiki fakatamana mikhyatan fama fawqahu sai ya koye allura ko abin da ke sama da allura sama da allura ta fuskar kankanta ko ta fuskar girma ya ati bihi mace qiyamati nan zai da duk ranar tashin kiyama an rataye a wuyansa daidai da dukiyar ganima da mutum ya sata kafin araba duk wanda aka bashi wani abu aka dora masa wani nauyi kwamishina famtec director gm dg wace ce wace ce duk mukamin da aka baka sai kai amfani da wannan mukamin ka koya allura in ji manzon Allah to sai ka zo da ita a farfajiyar kiyama cewa ya Allah na sace allura a rana kaza matsayi fata sai ka zo da ita a ranar tashin kiyama ka sata lokacin da manzon Allah ya faɗa wannan hadisi sai wani mutum bakin fata cikin mutanen Madina ya tashi yace manzon Allah karbi mukamin da ka bani bana so sauke mun bana so yace saboda me yace naji abin da ka faɗa yace eh zan sake mai tawa yanzu man استعملناه منكم ala amalin falyaj'i بقليله وكثيره wa kathirihi duk wanda muka dora wani nauyi muka bashi wani mukami ko wani matsayi abinda aka bashi ko mun yawan sai kawo shi daidai ko mun kadatun sai kawo shi daidai kare kara kare rage wa ma utiya minhu akhar wa man tuhiya anhu ta abinda aka bashi aka ce wannan shine haƙƙinka albashinka alawansu ɗinka kudin kwanin dajin ka da waye da waye dinka bonus dinka na shekara kudin ka ya halatta ka karba wannan dokar aiki ce ta baka abinda duk aka hana ka baya cikin dokar aiki manzo Allah ce to ka bar shi kar wani malami ya rude kai sai ai larura ce kai saka ah, to larura ce ka rige ne komishina idan larura ce in kana komishina sai kai saka yo kuma dole ne yake komishina ko mustahabi ne ya kai dole ya kai matsayin mutahabi bai kai mutu dan me sai ka rike